na riƙe ta. Ya imam mahadi kai maka saura. To masha Allahu masu kallon mu barkan mu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci da fatan za a kasance tare da mu. Akar makallahu bayan kun karanta mana wannan hadisi uh, kuma kun faɗi inda hadisin ya zo ban san ba ko akwai abin da za a ƙara mana da shi. to malam mustapha kamar yadda muka yi ishara mu muna magana ne akan cewa imam mahadi alaihi salam jinin imam husaini alaihi salam ne ko jinin imam hassan alaihi salam mun ɗauki ra'ayi na farko mai cewa jinin imam husaini alaihi salam ne mhm. kuma muna naƙalto hadisan da aka ruwaito daga alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke ishara da nuni da cewa jinin imam husaini alaihi salam ne wanda ko iya gurin da muka tsaya ne ya isa ya bayyana ga mhm. masu kallo cewa masu ƙoƙarin nuna cewa ba wani hadisi mai ishara da cewa imam mahadi alaihi salam jinin imam husaini ne ɗayan biyu ne ko dai jahilai ne ba ma'abuta bincike ba ne ko kuma sun sani da gangan suke ɓoye gaskiya na'am wannan la aƙalla za mu iya cewa mun ruwaici hadisi guda biyu masu tabbatar da cewa alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cewa imam mahdi alaihi salam mhm. jinin imam husaini alaihi salam ne za a taimaka a haska mana hadisi na gaba mhm. yake cewa an abdullahi ibn amr qala يخرج المهدي من ولد الحسين نعم من قبل المشرق نعم لو استقبلته الجبال لهدمها نعم واتخذ فيها طرقا نعم أخرجه الحافظ أبو نعيم الاصفهاني نعم. في صفة المهدي والحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد wal hafiz abul qasim at-tabarani marubucin littafin yake cewa an karɓo daga abdullahi ibn amr kaga ba sahabi ɗaya ya ruwaice yake ruwaita hadisin ba na'am hanyoyi daban daban hanyoyi daban ne masu fa nunawa in muka ɗoka idan sahabi uku suka ruwaice hadisi hadisi ya zama mutawatiri wannan hadisin da muke magana mutawatiri kuma ya tabbata a muƙaddima abinda kuka ce za ku yi amfani ne da hadisai waɗanda suke Eh, mutawatirai hadda akalla kuma wanda malumman suna na'am to hadisan da suke za a iya dogaro da su a duniyar karatu mhm. yake cewa daga abdullahi ibn amr kala yake cewa al-khatam sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya kharujul mahdi mahdi zai bayyana ne min wildil husaini alaihi salam daga ƴaƴan husaini alaihi salam yace min qibalil mashriq daga mashriq na'am ya ce a lokacin da imam mahadi din ya bayyana ya tunkaro da za mu kaddara duwatsu za su yi kokari su shiga gaban shi da zai darwatsa waɗannan duwatsun zai mai da waɗannan duwatsun zai ruguza duwatsu din zai ta yanda zai iya amfani da ƙarfin da yake tare da shi gurin mai da duwatsu hanyoyin da zai wuce wato alkhatam sallallahu alaihi wa sallam yana so ya ce wani mutum ne da in ya bayyana ba wani wanda ya isa ya shiga gaban shi ya hana shi tabbatar da adalci a bayan ƙasa mhm. ya ce kuma mai wannan aikin zai zo ne min waldil husaini daga 'ya'yan husaini alaihi suwa mhm. suka ruwaici hadisi din nan bakaluna ne yake cewa alhafiz na farko wanda ya fitar da wannan hadisan akwai Alhafis abu na'im al-isfahani kaga ko a ilimin hadisi shi wane ne hafizu ne fi sifatil mahdi malami na biyu yace alhafizu shi ma hafizu ne abu abdullah imam ibn hammad malami na uku yace shi ma alhafizu ne abul qasim at-tabarani suwa suka fitar da hadisan nan daga hafizozi ne na'am ba wai wasu wanda kenan a duniyan hadisi in aka ce hafiz wani mutum ne wanda yake gwarzo masanin hadisi sun san hadisi sahaba kaga ba wani abu ne da bakal ya ruwaita ba bare wani ya zo ya ce mune abin cike isnadin shi isnadin shi zai yana da matsala wa wa wa ila akhiril ba wannan a haska muna sunan littafin da ya zo mm-hmm. aqdu durar fi akhbaril muntazar al maqdisi al shafi'i ba shafi'i ne yan uwa masu kallon mu yusuf na yahya sa shekara ta 685 shekara ta 1428 bugu na uku shafi na ɗari biyu da tamanin da malam mustapha ya zuwa nan muna da hadisi guda uku mhm. masu ishara da nuni da cewa alkhatam sallallahu alaihi wa sallam mhm. ya bayyana cewa imam mahadi alaihi salam ɗaya ne daga cikin 'ya'yan imam husaini alaihi salam wanda kuma duka hadisan da muka karanta malamai ne waɗanda suka ruwaice shi malamai ne a duniyar hadisi za a taimaka a haska muna hadisi na gaba yake cewa warawa qadil qudat an kafil kafa'a na'am abil qasim ismail ibn abbad bi isnadin muttasilin bi aliyin alaihi salam na'am annahu zakara mahdi na'am wa qala min wuldil husayn yake cewa an karɓa qadil qudati ya ruwaita daga abil qasim ismail ibn ubad mhm. da kuma isnadi muttasili wato hadisin da za mu faɗi ba wai mun kaɗi'i ba ne ba hadisi ba da wasu mazaje daga cikin mazajensu sun faɗi ba bari a ce wato yana so ya ce hadisi ne da yana da isnadin da za a iya dogaro da yake cewa an karɓo daga Ali alaihi salam mhm. annahu zakaral mahadi cewa imam ali alaihi salam ya faɗi mahadi ya yi magana kan mahadi wa mm. qal sai yake cewa innahu min wildil husaini cewa imam mahadi alaihi salam ɗaya ne daga cikin 'ya'yan husaini alaihi salam wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa imam mahadi alaihi salam ɗaya ne daga cikin 'ya'yan imam husaini alaihi salam a haska mana wannan ibara ɗin ga ta nan ibara ta ƙasa marubucin littafin yake cewa wa zakara hadhal haditha bi ainihi abdullahi ibn qutayba fi kitabi gharib hadisi marubucin wannan littafin yake cewa wannan hadisin na ali alaihi salam ya faɗi za a yi min hadi kuma ya faɗi cewa ɗaya ne daga cikin 'ya'yan imam husaina alaihi salam ya ce wannan hadisin ainihin wannan hadisin ibnu qutayba a littafin shi garibul hadisi ya ruwace shi wannan yana nuna cewa marubucin wannan littafin littafin garibul hadis na ibn kutaiba da yake hannun shi hadisin imam ali da ya zo ya zo da kalmar cewa innahu min wuldil husaini alaihi cewa imam mahadi ɗaya ne daga cikin 'ya'yan imam husaini alaihi masu kallon mu su rike wannan mhm. a ina ya zo za a haska mana sunan littafin ibn abil hadid abdulhamid ibn hibatullah sharhu na hajjul balaga wanda yake ba ma'utazali ne malamin ahlis din littafin da muke amfani da shi yana da mujalladi goma ne bugu na farko shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da hudu jizi'i na farko shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya na'am malam mustapha wannan hadisi din da ya nawaita daga kadil kuzat kuma ya nuna za a iya dogaro da shi ya nuna muna cewa a garibul hadis wanda yake ibn kutaiba kamar yadda malamai sun sani amini ne siƙa ne za a iya dogaro da zantukan shi ibn abil hadid al-mu'tazili yake ce muna ibn kutaiba a cikin garibul hadis din shi ya ruwaici da wannan hadisin ainihin wannan mm-hmm. hadisin cewa imam ali alaihi salam ya ambaci mahadi kuma ya ce yana daga cikin 'ya'yan imam husaini alaihi salam haka mm-hmm. ya ruwace shi malam mustapha mm-hmm. garibul hadis din da yake hannuna tare da amfani da kayan zamani na bincike shi sama da kasa ba wannan hadisin malam mustapha da wannan lafazin to ina shiga kenan ka san miya auku malam mustafa to maimakon kusaini masu ta haƙiƙi ko masu buga littafi din sai aka zo aka cire ya'un aka mai da shi hasan sai ya koma menene kana magana in kace a garibul hadis ya zo sai ya ɗauko ga littafin da aka yi ta hakiki imam hasan aka ce ba imam hasan alaihi salam me matsalar a cire wannan yawon din malam mustafa duk da shi gashi ibn abil hadid ya tabbata abil hadid bayan da za a yi ya zama bai bula hadis din da yake hannun shi wai ba sai ne bane wai ya ce ibn qutay ba sai ne ya rubuta wa illa tun wancan lokacin ya kamata malamai su yi mishi iskaliya cewa ba fa sai ne ya zo a bula hadis ba lalle ya kamata tun wancan lokacin ya zamanto an gyara shi sosai in dai ba haka bane amma ba mun shi gyara ba yau aka wayi gari bul hadisi din da yake hannunmu da sunanta hakiki za a ce ma wai mu an yi ta hakikin shi wai kuma wani lokaci insafi kamar yadda muka nakalto an yi ma a shekul akbar a shekul akbar haka da sunanta hakiki kawai za a zo yanzu mai ta hakiki da ya zama kartoni ne mai ta hakiki da in ba na gaske bane da mm. insafi ba wai na cewa dole wanda ya wannan ta hakikin kartoni bane amma insafi da adalci akwai masu ta hakikin kartoni katun ne malam ba sa ta hakikin gaske zai zama cewa shi iya hadisan ko kuma salafiya sun cika shi da ihu da kuwa cewa hadisin da ya zo cewa hasan ne saboda haka akwai bukatar ya ce a nan kuskuren kila rubutu akai ko abin da ya kama da sai ya cire ya umulana na'am kenan kawai ya koma hasan eh kana magana yanzu za a ce ba garibul hadisi ya ce hasan ne lala akwai bukatar ainihin alhalin shi wanda yake farko an tabbatar cewa husaini ne a cikin ibn abil hadid ya ce garibul hadis din da yake hannun shi shi husaini ne min wildil husaini ya ruwaita ba wai min wildil hasan ba mhm. wala Allah bari mu haska garibul hadis din da yake hannuna wala Allah samu yan wanda suna da garibul hadis ba irin nawa ba nawa dai sun ce wai ta hakiki akai a haska muna hadisi din da ce wa kala abu muhammad fi hadisa aliyan annahu zakara al-mahdi min wuldil hasan tofa yawun na ina ta bace malam to ina ta shiga kuma Allahu me mushkila a rubuta mishi littafin shi yanda ya rubuta na'am to wannan yana daga cikin mushkilolin da suke faruwa kamar a wannan zamani sosai mana wannan zamanin na ta haƙiƙi mhm. musamman ma da su masu wasu lokaci musamman masu wasu ta hakikin suna da hadafi na'am wani lokaci da sunan ta hakiki ko dai a canza ma marubuci ibarar shi idan ba zai yiwu a canza ba ta yi shahara a yi kokari a ƙasa a nuna shazin ra'ayin da ya kawo ko kuma menene idan hadisi ne ba tare da bin diddigin al'amura ba kawai a ce da ifi ne ta yadda ya wayo gari malamai an canza musu ibarar su da sunan ta hakiki na'am hadisan da suke ingantattu an mai da su da ifai da hadisan da suke da ifai an dawo da su an mai da su ingantattu saboda wani hadafi saboda wani hadafi na'am a ina ya zo wannan littafin da yake hannuna a haska garibul hadis marubucin littafin abdullahi ibn muslim ibn qutaiba addinawari abu muhammad bugun mat'abatul ani ne baghdad shekara ta bugu na farko shekara ta 1397 ta hakikin dr abdullah aljaburi ne sunan shi ban sani ba da na faɗi sunan garin nashi daidai juzi'i littafin yana da juzi'i uku ne shafi a juzi'i na biyu shafi na ɗari da goma sha bakwai mhm. a kan wannan dalilin ba laifi in yi kira da babban murya ga ɗalibai da malamai musamman ma abuta bincike mhm. cewa lalle akwai buƙatar mutum yana bincike ya rinka gwama littattafai mabuga ya yi amfani da mabuga mabambanta musamman wannan zamanin da ya zama littattafan a wannan zamanin sun fi sauƙi su zo a hannunmu saɓanin zamanin da ya gabata za ka ga wani mhm. malami ya yi shekaru babban malami ne ya yi shekaru ya ƙare amma kila baya da bukari a gidan shi sosai saboda wuyan wahalan shi saboda wahalar shi wanda a dauri ma eh, waɗansu malama suke cewa sai ka ansa ga wani ka rubuta masu. so ka gani ka yi kwafin shi ka yi kwafi ka ga so amma saɓanin wannan zamanin mhm. illa wannan zamanin ya kawo muna ci gaba da kuma ci ya muna da musiba saboda da sunanta hakiki sai a jirkita hadisi ko a jirkita ma malami ra'ayin shi ko a goge a shafe wata ibarar shi saboda wasu dalilai da ban san waɗanne irin dalilai ba ne masu wannan aikin su suka fi dacewa da su gaya ma Allah su subhanahu wa ta'ala dalilansu na'am a dunkule malam mustapha mhm. wannan hadisi ban sani ba na hudu ne ko na biyar mu na hudu ne a karbukala za a taimaka a haska muna hadisi na biyar kaga yanzu hadisan mu la akalla masu ra'ayin cewa in sahabi hudu suka ruwaci hadisi ya zama mutawatiri yanzu mu hadisin mu ya wuce mutawatiri ga biyar yake cewa an salim ibn qais al-hilali an salman al-farisi qala دخلت على النبي wa sallam عليه وسلم husayn ala fakhadhihi na'am wa yaqulu gashinan da bulan rubutu mhm. anta sayyid ابن سيد نعم وأخو سيد نعم وأنت إمام نعم ابن إمام نعم وأخو إمام نعم وأنت حجة نعم ابن حجة أخو حجة نعم أبو حجج تسعة نعم تاسعهم قائمهم المهدي أجل الله تعالى أيضا أخرجه الحمويني نعم. اسمنا الناشدين نعم. وموفق ابن أحمد الخوارزمي نعم wannan malamin ba bahanafi malamin suna alkanduzi alhanafi ba hanafi ne yana riko da mazhabar hanafiya ya ce cewa salman alfarisi ya ce ya shiga gurin alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tarar da imam kusaini alaihi salam akan cinyoyin alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin abubuwan da alkhatam yake ce mishi yana ce mishi anta sayyid kai sayyid ne mhm. ibnu sayyid dan sayyid mhm. aku sayyid dan uwan sayyid kaga shi sayyid ne shugaba ne baban shi shugaba ne kuma dan uwan shi ma shugaba ne ya ce wa anta imam kai imami ne kai kutubi mhm. ne kuma ko kutubin a'azam ibnu ibnu imam kuma dan kutubul a'azam wa akhu imam kuma dan uwanka shi ma kutubi ne a'azam ya ce wa anta hujja kai insanul kamil ne ibn hujja kuma ɗan insanul kamil abu hujja kuma ɗan uwan insanul kamil abu hujja tisa kuma kai ne mahaifin insanul kamiloli guda tara wanne ne na taransu ya ce ta muka qa'imuhum al mahadi na su shine imam mahdi alaihi salam idan muka na ɗoko sunayen nasaba ɗin da a mhm. shekul akbar ya kawo a ibara shi da muka karanta a zaman mu na farko za mu ga cewa waɗannan ƙutsubobin guda tara mhm. waɗannan hujjojin guda tara duka mhm. ya kawo mana sunansu su ne wane ne mhm. kaga muka ce imam zainal abidin imam bakir mu zo imam eh, Ja'far Imam Ja'far as Imam mm. Musa Al-Kazim Imam Rida alaihi salam Imam Jawad Imam Hadi Imam Hassan Al-Askari za mu ga Imam Mahdi shine na tara su wannan kuma malamai ɗariƙa sun sani a littattafan malaman ɗarika akwai sunayen waɗannan bayan Allah akwai su to nan kuma wani tambaya Sheikh Usman ibn Fodiyo shi ma a littafin shi al hadi nasabar mahadi waɗannan hujjaj ɗin guda tis'a ya kawo na'am waɗannan dai taran da kuka ambata eh. su kuma akwai wajen tijjaniya gurin kowa suwa akwai gurin kowa mai riko da iyalan gidan manzo Allah in ka cire waɗanda su dama ba su san darajar iyalan gidan annabi ba amma duk wani mai riko da iyalan gidan annabi mai alfahari da iyalan gidan annabi sai ka tarar yana alfahari da waɗannan guda tara din kuma dukansu husainawa ne ba wani masoyin iyalan gidan annabi da ya san su da yake karɓa sunan malami ko ɗalibi da za ka tarar baya alfahari da waɗannan a wannan hadisin alkhatam yake cewa ta sai sa'uhum qa'imuhum nataransu shine alqa'im wala Allah wani zai iya cewa ai bai zama ƙa'in yana nufin mahadi ba sai ya ce mhm. al-mahadi saboda kar masu yin tawili nan gaba su zo su tawili mhm. ya ce shi suwa suka ruwaice shi ya ce waɗanda suka fitar da hadisin akwai alhamwini mhm. akwai muwaffaq ibn ahmad alhawa rizmi a ina wannan hadisi din ya zo za a mhm. haska mana sunan littafi din ينابيع المودة لذوي القربى سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي بحنفي نبا ويدن شيئا أبني تحقيق سيد علي جمال بغن دار الأسوة بغنا hudu shafi a babi na 77 juzi'i na uku shafi na 291 hadisi mai namba takwas na'am Malam Mustapha a kula a gurguje mhm. bari mu taƙaita da waɗannan malaman mu mhm. naƙalto wata ibara da marubucin asalatul mahdawiya ya faɗi saboda ta wadatar da mu da wala Allah wanda zai rinka kawo muna iskaliyar isnadin shi yana da matsala wawawa ila akilal ka'ima za a taimaka a haska muna ibarar shi yake cewa waƙad zakara ما لا يقل عن مئة وثمان وعشرين شخصا نعم من أعلام الحديث نعم والتاريخ نعم من أهل السنة في مصادر أحاديثهم نعم ومراجعهم التاريخية نعم كما سيأتي أن الإمام المهدي نعم. قد ولد في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري وأن سلسلة آبائه ابتداء من الإمام الحسن العسكري تنتهي إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ولن يبقى بذلك أدنى شك نعم. في أن الإمام المهدي الموعود المنتظر حسيني ولا داعي إذا لمناقشة هذا الموضوع بعد إذن na'am wannan marubucin littafin yake cewa mafi karancin malaman sinna da suke karɓa sunan malamai ne a alamomi ne a ilimin hadisi da tarihi a masadar ɗinsu a littattafansu na hadisi da littattafan su na tarihi kamar yadda kuma ba da'awa nake yi ba zan kawo sunayen malaman kuma in faɗi ina suka faɗi magana ɗin mhm. sun yi waɗannan sama da malami 128 sun tafi a kan cewa imam mahadi alaihi salam an haife shi mhm. ta shekara ta 255 sannan wannan baba hasin mu bane za mu zo a kan shi muhallin shahid yace kuma suna da ra'ayin cewa silsila din iyayen shi tana farawa ne daga imam hasan askari na'am ta kare zuwa ga imam husaini ɗan ali ibn abi talib ya saboda haka ba wani kokonto akan cewa imam Mahdi alaihi salam husaini ne ya ce ba buƙatar mu bata lokacin mu bahas Matukar ya zama a duniyar sunna waɗanda hannuna zai iya kaiwa gare su la aƙalla akwai malami ɗari da ashirin da takwas mai karɓa sunan malami ne cewa imam Mahdi alaihi salam husaini ne ba maganar mu yi la'akari da zanta kan salafiyya wai ra'ayin ahli sunna ahli sunna sun yi ittifaki ra'ayi an taba ya za a yi a ce la akalla mutum 100 malami 100 da wasa ba ne malam nam ai ko da mutum 20 ne suka saba to ba za a ce ba za a ce an yi tafaki ba bare malami 100 kuma a alam ne allamomi ne ba bakaluna ba ne malam na'am ba ma kana ittifaki a ciki mhm. ma za ka faɗi ka ce ni ra'ayin da na yarda da shi hasani ne saboda dalili na kaza ba wai ka ce ra'ayin ahli sunna ba bayan da za a yi ka kori waɗannan malaman su kusan 128 ka ce sun fita daga sunna na'am wannan ba sunan shi mandiki ba bai dace da abin da alkhatam sallallahu alaihi wa sallam ya koya mana ba mhm. kana da yanci da walwala akan asasin dalili da hujja ka ra'ayinka kaza ne ka mhm. kara ra'ayinka amma ba buƙatar ka ruɗi al'umma ba buƙatar ka nuna cewa ra'ayinka da farko ra'ayinka shi kaɗai ne musulunci ra'ayinka shine ra'ayin ahlus sunna wal jama'a kalla malan kuma daga cikin malaman da suke da wannan ra'ayin akwai a <laughs> ashek usman ibn fodiyo allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi rahama da kusanci na'am shi ma ra'ayin shi kenan cewa imam mahadi alaihi salam kusaini ne kuma an haife shi tun karni na tun shekara ta 255 kuma masu cewa wai ba shine ra'ayin shehu ba ba su fahimci ra'ayin shehu ba kuma ba da'awa muke yi ba za mu tabbatar shine ra'ayin shek usman ibn fodiyo kuma duk malaman da suka tashi tawassuli irin su maulana shehu ahmadu tijjani suka jero waɗannan nasaba ɗin imam mahadi da a'imma suna nufin sun yarda cewa imam mahadi husaini ne da ba su yarda ba da su yarda ba bukatar su kawo sunan shi a tawassulin su na'am ba bukatar su kawo sunan shi a cikin sunaye ba bukata malam mustafa duk wani malami da ya jero silsilar su a ƙarshe ya zo ya ce imam mahadi dan imam hasan al-askari ne ya yadda an haifi imam mahadi ya yadda dan imam hasan al-askari ne kuma ya yadda husaini ne na'am ya maulana tijjaniya nawa muke da su ba su kirguwa ya kai ahlus sunna suka yi tafaki husaini ne adirawa nawa muke da su masu girmama maganar shek usman ibn fodiyo malana mhm. je da kadirawa la akalla mutanen mu hausawa mutum nawa ne suke daukar maganar shek hujja ce ba su kirgowa balantana muka kara da su a shekul akbar muka kara da su magana a wannan kunawi ga sunan akwai malaman ɗariƙa da dama da wannan shine ra'ayinsu na'am saboda haka 'yan uwa masu kallon mu zamani ya wuce da mutum zai zo ya sha iska ya saki magana ya wuce ya ce muku kaza ne ya ce ku dawo da shi na'am wannan kazan da ka faɗi tabbatar na'am yanzu an wuce lokaci da a sakin magana a saman iska ni hmm. ba ina ce ma wai ba salafe ba ko wane ne ko da dan hmm. shi'a ne in ya zo ya ce ma akwai kaza ka ce ala gafarta malam mun gode Allah saka da alkhairi amma a ina ne na'am hatu burhanakum in kuntum sadiqin alqur'ani kuma shine abin da alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya mana wa shawirhum kar ku yi ta'atili kar ku yi tajmidi din hankalinku mutum ya aiki da hankalin shi manzan allah da ya zama ya fi kowa hankali ya ba mutane yanci da walwala su numfasa ya koya ma mutane da a kawo dalili da hujja ba wani dalilin da yau wani malami zai ce mu yi ta atilin hankalin mu yi kowane ne mhm. ba wani dalili da wani malami zai zo ya sake magana a saman iska ya wuce akwai buƙatar mu dawo da shi ala gafarta malam tare da girmamawa ga yamuna a ina ka samu mhm. wannan shine mandikin alkur'ani wannan kuma shine sunnar alkhatam sallallahu alaihi wa sallam duk malamin da yake tarbiyyantar da mutane ku aje hankalinku hmm. kar ka yi tunani kar ka saurari wani ka tabbata ko da yana ihu da kuwa ko yana tafiya sinun nunin ta'un tana zuba akan shi saboda tsaba sunna ka tabbata ya tashi akan sunna alkhatam sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da yake sakin zantuka a saman iska ba dalili ba hujja bai gina akan mandakin alkur'ani da ana alkhatan ba hatu burhanakum in kuntum sadiqin to insha Allah akar makalla malam mustafa ban san ko ina da lokaci ba eh lokaci malam ba zai ba da dama ba lokaci to zan iya haska sunan wannan littafin ba laifi ana iya to za a haska mana sunan littafin asalatul mahdawiyya fil islam marubucin littafin al-faqi al-imani al-mahdi ah, mu'assasatul ma'arif al-islamiyya shekara ta 1420 shafi eh, bugu na farko shafi na 75 wannan malamin ba da awa yake ba duka ya kawo sunayen malamai din da kuma a ina malaman suka faɗi zama na gaban sha Allah akwai bukata za mu kawo sunayen malaman da ya kawo to muna godiya makalla Allah ya saka da alkhairi kamar dai yanda dai aka saba za mu je hutun takaitaccen lokaci insha Allah to masha Allah masu kallon mu insha Allah nan muka zo gaba inda za mu je a hutun takaitaccen lokaci wanda bayan dawowar mu za mu jira na ku ra'ayi a cikin wannan shiri insha Allah sai a dakace mu ji ali rana ce wacce ta yo garji mahadi ne zayewa ya garin ta kuji dukka kuji ya imam mahadi kai maka saurare mahadi sunan gaba ba ko ne ba ana zancen tun ba a haifen ba ana cewa zai zo nan a gaba in ya zo ba za a ƙara fasadi ba fasadi ba. Ya imam mahadi kai maka saurare. Aksarin al'umma ba su gane ba, faɗa suke ba su san kowaye ba, shi ne na bai kamata a kyale ba, ya kamata mu zauna da duhun kai ba. duhun kai ba. Ya imam mahadi kai maka saurare. Da na ga ka bidar ulama unai, na yi fatawa sun kayi min bayanai, na wa bayanin kwa'awa kanai, ya Allahu, ka yarda mu gagane yarda mu gagane. Ya imam mahadi kai muka saurare. Me so ka san mahadi buɗe kunne. Amma zan faro daga tushe ne, izuwa icen zuwa duka rishi ne, zuwa kirari. dika da ganyen ne